السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله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 عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا رحيما الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى duk dangin godiya tabbace yake ga Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala buwaye misali bisa ga baiwa da ni'ima da yake yayi muna na sake da mu a cikin wannan gida daga cikin gidajensa shine masallaci ba don komai ba kawai don mu idan da bautansa shi Allah wanda yake dama bautan Allah shi ne dalilin da ya sa Allah ubangiji ya halci ni da kai ya kawo mu duniya Allah ubangiji ya yi muna baiwa ya yi muna ni'ima wancan sati da wasu muka yi bautan Allah yanzu haka da muke maganan ga suna lahira da ni da kai da Allah ubangiji ya bar mu a ban kasa cikin rayayyu kuma shiryayyu kuma ya kwaraita muna zuwa ga gidansa don mu yi bautan Allah Allah ubangiji na bin mu bashi mu yaba masa mu gode masa bisa ga wannan babban ni'iman da ya wurin da yake babu wani ni'ima bayan sa da dalilin haka a halshin mu baki daya muna gode ma Allah godiya na masu yabo sannan muna yaba ma Allah yabo na masu godiya wannan Allah ubangiji guda gudan muke neman taimakonsa bayan mun gode ma Allah sai mu nemi taimakon Allah to don haka muna neman taimakon Allah muna neman agazan Allah muna neman jibinta Allah don duk wannan Allah ya jibinci lamarinsa zaka tadda shi mai shin ba mai iya shi zaka tadda mai shin kowanne lokaci mai shin yayi nasara zaka tadda mai shin nan mai shin nan yayi riba don haka muke roƙon Allah Allah ubangiji ya jibinci lamurran mu har wa yau muna roƙon Allah ubangiji madaukakin sarki Allah ubangiji muna neman gafara Allah daga barin miyagun ayyukanmu da kurakuranmu muna tuba zuwa ga Allah muna fatan ciruwa daga miyagun ayyukan da muke yi wanda zai sa hushi tsakaninmu da ubangiji bayan haka bugu da kari muna neman shiryarsa shi Allah Allah ubangiji ya shiryar da mu hanyar sa madaidaiciya domin duk wannan Allah ubangiji ya shiryar da shi shi a shiryayye wannan Allah ubangiji ko ya kaddara masa bata mai shin nan batacce ne duk yanda aka yi mai shin ya bace Allah ubangiji ya kiyaye mu wannan ubangiji guda gudan nake tabbatar da shaida ina yi maka kuma fatan haka kan babu wani abin bauta inda kai cancantan bautan sai dai shi Allah ubangiji ko shi kare babu abokin tarayya gare shi dani a zati amma ikon shi da karfin shi da sanin shi ya mamaye kowa da komi muna bibiyan wannan shaida da tabbatar da shaida kan annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa na Allah kuma manzo ni na Allah Allah Ubangiji ya zabe shi, ya annabtar da shi, ya manzatar da shi, ya aika shi zuwa ga halitta biyu na mutum da aljani don ya zo ya nuna muna abinda shi Allah Ubangiji ke bukata daga gare mu mu bayinsa, ya kuma nuna muna abinda Allah Ubangiji baya kauna daga gare mu mu bayinsa. Saboda mu yi wannan Allah ke son don mu rabunta duniya da lahira, kuma mu guji wannan Allah bai son har wa yau don mu sira duniya da lahira. Sirarrakin Allah da amince amince Allah su tabbata ga annabi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da mutanen gidansa wa'anda yake jini ya hada su ko sun bi annabi sun yi addini tare da shi wannan fatan ya kai ga sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. su ne abokan annabi wa'anda yake su ma sun taimaka sun ba da rayukansu sun kashe dukiyoyinsu sun sacrifice iyalinsu gidajensu ba don komai ba don taimakawa wa wannan addini har ya kai Allah Ubangiji ya yi maraba da abin da suka yi Allah Ubangiji ya ce shi Allah Ubangiji ya sayi rayukansu da dukiyoyinsu hannunsu so da shi Allah Ubangiji zai biya musu zai saka musu da gidan aljanna a cikin suratul tauba Allah Ubangiji na gaya muna yace inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna inji Allah bangiji ce inna Allah lalle Allah ubangiji ishtara ya sai minal mu'minina daga mu'minai anfusahum rayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi ma'ana inna Allah ishtara min mu'minin Allah bangiji ya sai daga mu'minai shi ya ba su rai shi kuma ba su dukiyan amma da suka yi amfani da rayukan da dukiyan wurin aikinsa shi Allah sai Allah bangiji ce shi Allah bangiji kuma ya sai nashi ni dama sun ma kayan shi shi Allah amma da suka aikata abin da ya kayatar da Allah Allah wai to shi ya sai Allah kuma ba kamar ni da kai da ke shiga kasuwa mu sai amo mu sai tankwa mu sai gishiri mu sai dunduko shinkafa ba a'a ɗan mu mun sai muna bada kudi ne amma Allah shi in ya sai akwai wani sakai da zai yi wani sakai ya Allah zai yi Allah shi bi anna lahumul janna da tabbaci kan Allah bangiji ya garanti musu aljanna to wayan ga bayan Allah muke fata wannan fatan da muka yi wa manzo Allah shugaban mu da su duka Allah bangiji ya sa su ciki fatan da muka yi musu ya kai gare mu mu da su duka Allah bangiji ya hada mu karkashin tutan nan na annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka bayan Allah mun riga mun yi zatuttuka yau kuma muna maimaita wa'annan zatuttukan bacin muna yin majunan mu wasulci game da tsoro Allah sannan kuma muna tunatar da mu wasulci, Allah ga bayinsa kanmu kare ta shi Allah da bauta kada mu tara Allah ubangiji da wani abu na halitta cikin bauta daga cikin wannan ne Allah ubangiji ya dora muna ibadu in ba za bauta ma wani Allah ba wa ya cancanci bauta Allah ubangiji ko shi kadai tunda Allah bangiji kawai ya cancanci bauta sai Allah kuma ya nuna muna ababen da za mu yi ya zama da mun bauta masa mun riga mu yi magana game da lokutan da muke cikin ga wa'anga kwanukan da muke cikin ga watannai ne na hajji wanda yake ina ji mu yi magana muka ce hajji daya ne daga cikin shika-shikai addini guda biyar muka yi magana alkur'ani ya tabbatar da haka hadithai annabi sun tabbatar da haka Allah Ubangiji kuma ya sa al'umma gaba daya sun tabbatar da wannan umarni da horo na Ubangiji. Allah ubangiji a cikin alqur'ani ya faranta muna hajji cikin suratul baqara yana cewa atimmul hajji wal umrata lillah wasu maluma suka ce da wannan aya ne Allah ubangiji ya faranta muna hajji wasu maluma suka ce a'a aya nan dake cikin suratul ali imran da Allah ubangiji ke cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wasu ma suka ce da wannan aya ne Allah ubangiji ya faranta muna hajji ko dukkan su suna da hujjoji Allah ya saka maluma da alkhairi annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisi hadisi Abu Huraira da yake bada labari wata rana annabi ya hawo minbari haka yana yi ma sahabbansa khutuba. hutuban da yake yi ma sahabban sakon da yake basun sako ne na mu al'umma annabi tun daga farko har yan karshe daga cikin wannan hutuban sai annabi ya zo yana cewa ya ayyuhan nas inna Allah kad farada alaikumul hajja fahujju annabi ce ya ku mutane lalle hakikan Allah ubangiji ya faranta muku ya wajabta muku yin hajji don haka ku je ku yi haji shi mene haji shine ku nufi gidan Allah nan Ka'aba da bauta shi za ku nufi gidan Allah da bauta mana ku nufi wannan gidan nan ba don komi ba kawai don ku yi ma Allah ubangiji bauta wani bawa Allah daga cikin sahabbai annabi ya tashi yayi ma annabi tambaya yace a ah, kullu amin ya rasulullah annabi kowace shekara ni za mu tahajji kamar yadda muke fidda zakka kowace shekara kamar yadda muke azumin ramadana kowace shekara kamar yadda muke salawatu da khamsi kowace rana salloli guda biyar annabi haka nan ne ko za mu ta yin hajji kowace lokaci fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi shiru yayi kawaici hatta qalaha thalathan har wannan bawa Allah da ya ma annabi tambayan nan ya maimaita wannan magana so uku fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan sai manzo Allah ya bude baki ya ce laukultu na'am la wajabat annabi ce inda na ce eh da ta tabbata da ta tabbatu walam mastata'tum annabi ce kuma da ba za ku iya ba kuma haka nan ne annabi yayi gaskiya da ma sadiqul masduq ne ka duba yau inda za a fara ta mura kowace shekara je haji da an je shi da yanzu da Allah bangiji ya bude wani kofa da banga to don haka bayan Allah annabi ya nuna muna kamar hajji wajibi ne kuma so dai a cikin rayuwar mutum ban daga wancan hadisin da Ibn Umar da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito na ke cewa bunyal islamu ala khamsin har ka wuce wayan ga duka hujjoji ne da ke nuna kamar lalle hajji wajibi ne kanmu mun riga mun magana muka je shika cikin addini guda biyar farko shine kalmatai shahada shine wayannan kalmomi biyu jumla guda biyu wanda ke tabbatar da shaida kan la ilaha illallah Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shine tabbatar da shaida kan babu wani abin bautan da ke cancantan bauta sai Allah kuma tabbatar da shaida kuma kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam bawa ni na Allah ko manzo ni na Allah ba Allah bane ba mai ba mai bauta annabi bayan wannan sallah na uku sa shine Ramadan sannan zakka kuma na bi ko kuwa zakka sa'an na ramadan na bi duka ruwayu sun zo sannan kuma ga hajji na riga na baku labari na ce an yi wurin shekara goma ana la ilaha illallah kawai ni ba sallah ba azumi ba zakka ba haji daga bisani aka fara ta yin sallah sai suka zama biyu aka yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ai sallah ba azumi ba zakka ba hajji. daga bisani aka zo aka faranta azumi ya zo kai in mutum ya musulta kalmar shahada ni sallah ni da azumi ba zakka ba haddi daga bisani zakka shi ma ya zo ya zama hudu sannan karshe Allah ubangiji ya kaddara wannan hajjin da muke batun shinga Allah ubangiji ya farata ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Allah Allahu akbar sabai annabi Muhammad da suke makka ba san me yake ce ma azumi ba daga kalma shahada sai sallah bayan annabi ya hijira je madinar shekara biyu sai aka fara ta azumi a cikin watan sha'ban a cikin wannan shekara nan no shekara na biyu da hijiran manzo Allah aka fara ta yin zakka sai Allah bangiji ya sa shi kashikan musulci sun yi guda biyar haka aka yi har annabi hijiran shi ya zo ya kai na shekara na takwas shekara takwas da hijiran manzo Allah Allah bangiji ya sa aka faranta ma al'umma annabi hajji shekara na tara annabi ya bar sayyidina abubakar shi ya jagoranci al'umma aka je aka yi hajji annabi na madina shi bai tashi ya je hajji ba sayyidina abubakar ya je hajji ya komo sabon shekara na goma kenan wanda ke shine karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ba da labari aka announce cikin Madina da gefe-gefen Madina kamar annabi zai je hajji bayan Allah al'umma da dama sun karo aka zo aka dace da samun hajji bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan Allah wannan duka ina ji mu riga mu magana shi amma abin da muka so mu fadi kadan yau shine game da muhimmancin hajji saboda zamani ya kai sai ka zuba kudi sagaga ka zuba kudi da kudi dewa makudan kudade arziki masu yawa sannan ka je hajji sai ana samun wasu bayan Allah suna cewa ai kudi da yawan ga kudi da yawan ga kudi da yawan ga subhanallah ɗan da mutum ya san amfanin da ke cikin zuwa hajji da ba zai bude baki yayi irin wannan magana ba wannan nan yana fari ni bilisanil hal wani kuwa yana fari ni bilisanil maqal wani yana bude baki ya fari ni clear yace aba kudin ga yayi wa kwarai hajji kuma wani kuma a iya shi ke nuna kaman arzikin da ake zubawa a je hajjin nan kamar shi bai mai bane ba muna batun yawan kudin ya dace bane amma muna son mu nuna muhimmancin shi da irin alkhairin da ke ciki da amfanin da mutum da ya je hajji ke samu inda ka gane in Allah ya yi maka iko ne shartin in shartiya kenan in dai Allah ubangiji ya yi maka baka iko wa'id dan repeat in dai Allah ubangiji ya baka iko ba za ka yi da kai kanka ruwa ba in ka san amfanin da ke tare da yin hajji in Allah ubangiji ya baka iko ba za ka yi da kai rowan zuwa hajji ba me yasa so da in kai rowan kai ba kanka ruwa ne bawa Allah bari shiga da ku cikin faralan hajji kadan kunninka ya ji kunninki ya ji ni ma mai magana kunni na ya ji me yiwa ne in mun ji alkhairin da ke tare da hajji mutum ka yi kwadai a ce kai ma ka samu Allah bangiji ya kiraye ka Allah bangiji ya kiraye mu duka bayan Allah bari zo na kusa kusa da ku duba alqur'ani alqur'ani na riga na gaya muku kaman shikashikan addini filasin addini nan guda biyar ne alqur'ani ya kunshi surori daya daya 114 mun saba fari kan wannan mimbarin amma daga cikin shika-shikan musulci guda biyar na duka ba wani shika-shikin da Allah Ubangiji ya sunanci sunan sura dungum limana babu wani shika-shiki babu wani fila daga cikin filasin addinin musulci da Allah Ubangiji ya sunanci sura alqur'ani dungun da shi sai dai hajji kawai kaji da ke ko muna da sallah ko muna da azumi ko wa'en gama muna yin su kowane shekara ne amma duk da haka ka kafu ba suratu salat ba shi alqur'ani tun nasi tun fatiha har nasi ko in ka gani tun in ka ga dama kuma tun bakara har fatiha babu suratu salat babu suratu ramadan ka duba azumi da muke kowace shekara sallah muna yi five times a day so biyar a kowane yini muna azumi kowace shekara 30 days amma ba suratu siyam a cikin Qur'ani gaba daya a cikin alqur'ani gaba daya muna fitar zakka kowace shekara in shekara ya kewaye duka matukan kana da arzikin da yake ya kai nisabi kuma mallakan gani kanka naka ka fi da zakka amma alqur'ani gaba ba suratul zakat ba shi kaji da kyau ko amma alqur'ani akwai suratul hajj wannan kawai ya ishe ka san muhimmancin hajji wannan kawai wani wata ne wani abin da Allah bangiji ya distinct hajji da shi daga sauran shiga-shigar addini kuma ka ji da kyau duk yanda mutum yake duk yanda mutum yake mutum bai zama da ran shi da lafiyan shi wani ya tashi mai sallah sam bai yi wallahi mutum bai zama wani ya tashi ya masa sallah bai yi cin shara musulci bai yi mutum bai zamne da ran shi da lafiyar shi wani ya tashi mai azumi wani bai zaman shi shi yana zaune wo sai kai kana da kudin ka sai kai kai mai shin nan zakka ba shi amma hajji mutum mai rai na iya tashi yayi wa mutum mai rai haji da wani abin da ya zauna da shi bai iya yi haka nan kuma ni ala khilafin bainal ulama wato sallah an mutum ya ci bashin sallah ya mutu ya biya ko bai biya ai mutum ya ci bashin azumi sai ya mutu bai biya ba ya biya ko bai biya akwai zatuttuka da dama akwai da suka fidda wasu akwai istisna'i ba wanda ke son shiga ciki ba amma jumhur ahli ilm na kan wanda ya ci bashi sau da ciwo na azumi bai samu lafiya ya biya bashin azumin ramadanan ba misali banda kaman ba ka haka amma in na ramadana mai shin ya ci bashi sau da rashin lafiya sai bai samu lafiyan da zai biya wannan azumin ba jumhur ahli ilm suka ce kan ba zai biya bashin azumin ba ya kare amma hajji ana yi wa mai rai in bai da lafiya ya ce in bai da karfi ya ce in mabi Allah kiyaye mu an kulle shi ne bai iya ce sai wani ya ce mai ko ko yana inda yake bai da kwanciyar hankali ya ce wanda ke wurin da ke da kwanciyar hankali shi ya ce mai ko da mai shi ya mutu gawa ne kai ka je kai masa hajji amma an ban da haji ba wani daga cikin shiga-shigan addini da wani zai yi mai mutum baka da ummanka ko babanka ko yayanka ko kaninka me shi ya mutu arne ku ji da kyau sai kai kana da zaune ka ce bari mai kalmar shahada an yi so shi ya zama musulmi na bai yi ko yayanka da ummanka da babanka suna zaune da rai su ba su yi kalmar shahada su zama musulmai ba baka yi kai mai kalmar shahada shi ya zama musulmi bai yi amma hajji kawai daga cikin shiga-shigan musulcin nan ka iya ka zauna wani ya yi maka saboda da wani abin da ya tare ka bai Allah muna ji ko kuwa wannan subhanallah haji annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi annabi na bamu labari daga cikin muhimmancin haji da amfani da falalan haji annabi ya ce cikin hadisi kaji da kyau annabi ce man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummuhu annabi ya wani magana annabi ce man hajja ina so in ja hankulan mu ni mu ji yanda laifufukan da ni da kuke yin nan laifufukan da ni da kuke tara wannan laifufukan da za mu na hisabi su cutar da mu lahiran nan yanda in Allah bangiji ya maka dalili ka je hajji kai hajji mai kyau Allah ya karbi hajjinka wannan hajjin nan Allah na dauka ya rushe maka dukkan ka. subhanallah ai mutum ka san wannan ka duba wani kudadin da zaka biya ka je haji sai kai wa kanka ruwa a ba yadda da ka yi makanka ruwa wallahi hajji abin nema ne hajji abin nema ne o hajji abin nema ne gabanin fassara muku hadisin da na jan akwai hadisin wani bawa Allah sahabi manzo Allah ne ana shi masa Amr ibn As Amr ibn As ga lokacin da yake cikin jahiliya ya shirya barna matuka shi da kanshi ya san yayi barna ya tafka laifi shi kansa ya san ya tafka laifi ranan da ya zo yana so ya shiga musulci sai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ya kai ma'aikin Allah na yi da fufuka na tewa amma na zo ina son shiga musulci ina son kamin min sharati Allah ubangiji ya yafe mini barnan da nayi cikin jahiliya cikin kafirci na barnan da nayi Allah ya yafe mini sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kira wasu manya manya ababa guda uku yace kowanne daga cikin su yana rushe lifufukan bawa Allah ne annabi ce shin baka sani bane annal islama yahdimu ma qabla annabi ce musulci shiga musulci yana rusar da duk wani abin da ya gabace shi na laifi bi mana duk wani laifin da mutum yayi cikin kafirci ya minini ya shagiya ni ya yi sata ni ya minini ya minini ya minini ranan da zai ce ya musulta ya yi kalmar shahada annabi ce shiga musulcin shi da kalmar shahadan nan ya hadimu ma qabla yana rusar da duk wani abin da yake gabace shi na lifi annabi ce wa annal hijrata yace kuma hijira shine kaura daga makka zuwa madina annabi ce tahdimu ma qablaha annabi ce ita ma tana rusar da duk wani abin da ya gabace ta na lifufuka shi yasa duk wani laifin da mutum ya yi lokacin da ake kaura ana hijira ana barin makka zuwa madina in dai Allah ya sa kai ma ka yi, yin hijiranka don Allah nan yin hijiranka ba don komi ba saboda Allah nan annabi ce wannan ma yana rushe da duk wani laifukan da ya gabaje wannan ranar, wannan hijiran nan sannan annabi zo kan wanda nake batun wanda ke dacewa da mawdu'in mu annabi ce wal hajjul annabi ce sa na kuma hajji al mabrur wannan Allah bangiji ya karba haji da mutum yayi Allah ya karba annabi ce yahdimu ma qablahu annabi ce wannan ma hajjin da mutum ya Allah ya karbi yana rusar da duk abin da ke gaban shi na laifi nan mutum ya zina tunani to wani irin laifi babban laifi ko karaman laifi ko saka sakin laifi laifin kaza har da hakoki har da kaza kaza shine na wancan hadisin da na jan yana fassara wannan hadisi ne annabi ce man hajja duk wannan Allah bangiji ya masa dalili ya masa arziki ya je haji falam yarfuth bai tara da mace ba ɗan mace kuma ne ta tara da namiji ba walam yafsuq sannan kuma bai aikata wani sabon allahn da zai iya ya bata masa aikin hajjinsa ba akwai tafsiri da yawan da maluma suka yi kan wannan hadisin amma maganan shi ne mai shin nan da ya je hajji ya yi aikin hajji yadda shari'a musulci ya nuna cikin aikin hajjin shi nan bai tara da mace lokacin da bai kamata a tara da mace ba ɗan mace kuwa ne ba ta tara da namiji lokacin da bai kamata a tara da namiji ba domin akwai lokacin da wannan abu ke halalta akwai lokacin da yake haramta sannan kuma shin bai aikata wani aikin sabon Allah da dai rusar da aikin hajjinsa ba annabi ce raja'a Allahu akbar ai min dhunubihi annabi ce mai shin nan ya dawo daga laifuffukansa wasu ba suka ce a ya dawo zuwa garinsa amma abin nufi shine annabi ya ce mai nan raja ai min zunubihi ya dawo daga laifufukansa yau min. kamar dai ranar da waladatu ummuhu umman shi ta haife shi zo duniya babu wani laifi kan shi da ka komo ni fresh kamar ranar da umman ka ta haife ka ka zo duniya baka da laifi baka da laifi baka da laifi baka san laifi ba laifi ma bai san ka ba haka annabi Muhammad ya fari sallallahu alaihi wasallam bugu da kari fadalan hajji la tu'addu wa la tuhsa wallahi daiwa ni Allah ubangijin da ya fara ta muna hajji shi kawai shi ya ta da sanin hakikanin falalan da ke tare da hajji amma kadan da aka gaya muna wannan kuma kadan za mu yi mu bugu da kari bugu da kari ka ji da kyau fadi tashin mun ga duka da kai kawo mun ga duka da wahala da muke yin ga duka aljanna ni da kuka ke nema annabi ya sili muna magana sallallahu alaihi wa sallam annabi ce alhajjul mabruru alhajjul mabruru annabi ce laisa lahu jaza'un illa aljanna annabi ce alhajjul mabrur ay alhajjul maqbul annabi ce haji karbabba hajjin da mutum zaka yi wanda ya dace da shari'an manzon Allah wanda ya dace da koyarwar manzon Allah ya annabi koyar da haji annabi na aikin hajji ni bai boye masahaban shi wani abu na aikin hajji ba yana yi kuma yana ce musu lita'khudhu anni manasikakum wa fi riwayatin khudhu anni manasikakum annabi ce ku riki ayyukan hajjin ku ayyukan bauta Allah ku na hajji daga gare ni ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani riwaya nan da gudan sai annabi na cewa lita'khudhu amma ni annabi na ce ina yi ni ban boye mu kuna gani na clear so da ku doki yanda ake aikin hajjin ku daga gare ni yasa hadith imam jabir ya rawaito hadithin jabir bin abdullah hadisi ne tawil dogo hadisi ya ba mu labarin tun barin gidan annabi daga madina har zulhulaifa har annabi zai tawafil qudum har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama hajjin shi koma madina an kawo labarin cikin hadisi sannan awa wanda ba shi kuma wasu hadisai daban ko sun kawo an sa ciki to shi wannan hajji annabi ke cewa alhajjul mabrur wannan haji karbabban haji, inda Allah ba ya karbi hajjin ka ba wa Allah annabi ce laisa lahu jaza'un babu baya da wani sakamako bi ma'ana babu wani sakayyan da Allah bangiji zai maka illa aljanna sai dai Allah bangiji baka aljanna Allahu akbar ya kare da bawan Allah in dai ka kashe wasu kudade sai Allah bangiji baka aljanna kai ka sai aljanna da wannan kudin nan a sai rahama Allah kenan to shi yasa bayan Allah wayanda Allah bangiji ya musu katari kada ku yi makan ku rowa kada ku yi makan ku rowa kada ku rena ku yi kokari ku je ka ku duba mi da ake yin ku duba wa yace a yi shine Allah muna roƙon Allah ubangiji Allah ubangiji ba mu arzikin yin haji in ya ba mu kuma ba mu ikon yi dan mun yi kuma Allah ubangiji karba na alhazai mu wanda suka riga suka te Allah ubangiji kiyaye mu da su wanda ke hanya Allah kai su lafiya wanda ke niyan tashi kuma Allah ta da su lafiya ya kuma shiga da su lafiya abinda da a je a yi da bauta Allah Allah ka sa aikatari Allah ka sa aikatari Allah ka sa aikatari abinda za a yi ya zama kasara ma alhazai Allah bangiji ka kiyaye abinda zai zama alhaji ya je ya yi aikin hajji Allah bai karbi ba Allah bangiji ya kiyaye Allah bangiji ya sa mu da mizani iyaye mu da malumu Allah ya saka mu da khairi mamatan mamatan musulmi Allah jin kansu Allah ya musu rahama marasa lafiya ma Allah ya warkar da su ya musu jinya bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bayin Allah suka ba mu amana rokonka kan minbari Allah bai ka biya bukatun mu da su ibadallah qumu ila salatikum yarhamdulillah wa iyyakum